Gwamnatin jihar ta Kano a ta bakin daraktan sashen kula da lafiyar al'umma a ma'aikatar lafiyar jihar Dr. Tijjani Husaini ta ce wannan ya kawo yawan mutane da suka mutu sanadiyar wannan cuta ta zazzabin lasa zuwa mutane uku a Kano. Dr. Tijjani Husaini ya ce gwamnati ta sanya idanu kan mutane biyar da takwas bayan da suka yi mu'amala da mutanen uku da suka mutu tun daga watan Disamban bara inda aka sallami mutane uku da 301 bayan an tabbatar ba sa dauke da kwayar cutar ta lasa a cikin 25 din nan kusan mutum goma sha hudu daga cikin ah, mun kai ah, gwajin jinin Legas wanda aka kuma ya dawo aka ce ba cutar lasa ba ne ah, amma a cikin kuma da akwai wanda tun kan mu dauki jininsu Allah ya musu rasuwa to su wayannan ba mu tabbatar cewar lasa bace ko ba lasa bace Dr. tijani Husaini ya kuma kara da cewar har yanzu ana ci gaba da sanya idanu kan mutane 207 amma babu wani mutum da aka killace a yanzu bisa zargin kamuwa da cutar ta lasa a jihar kano bayan rasuwar mutum na uku kwanaki hudun da suka gabata akwai mutum 200 da guda bakwai wanda har yanzu muna bibiyar su har kuma sai sun cika kwana 21 nan al'ummar ta jihar kano dai da fatan ganin an fara aikin kafa sabuwar cibiya ta gwajin irin waɗannan cututtuka da gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da umarnin a samar a birnin na kano baka abdulkadir dan gambo rfi hausa daga kano a najeriya